ولا يجرمنكم شنآن قوم على الله تعدلوا اعدلوا هو Littakuwa. A wani ayan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa iza qultum fa'dilu walau kana za shi addinin musulunci musamman in kana da awan malanta to ayi gaskiya ko akwan babanka ne malam lawan ya jiya ne na gamu da wani karatun malam ni na daina bibiyansa saboda na san ba yi da sauran Allah kuma baya ba sa girmama annabi Muhammadu amma za mu zo da bayanin jiya ne na gamu da a shafin Nahjul Hamid na Sayyidi Abbas Sadauki wani bayani to sai nake tunawa akwai bayanin da ya faɗa akan Ibn Taymiyyah ɗin haka sai kuma ya zo ya zo ya kore anan so shine nake so in sa ku ji ya ce ba a neman ilimi sai ta hanyar karatu to shi ne a saurara aji su ne inda ake kaiwa a samu ilimin shari'a da ilimin hakika kamar yadda shi shehu ne ya faɗa ma'ana kaga kenan ilimin shari'a ma ba wai ta hanyar karatu ake samun sa ba idan muka fassara ko mun fahimci wannan maganar tasa a'a ta hanyar wasu wuridduka za ka shiga ka san ilimin shari'a wanda kuma wannan ba shi bane abin da shari'a ta nuna ilimi yana faruwa ne ta hanyar karatu koyo da kuma koyarwa al'ilmu bi ta'allum ilimi ana samun sa ne ta hanyar koyansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce allamahu shadidul quwa ba malaika jibril ne ya sanar da shi ilimi ma'ana ya karantar da shi alqur'ani shine Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu kaga manzo Allah ba wani zikiri ko nuri ne ba Allah ya sanar da shi a'a Allah ya sanar da shi ne ta hanyar koyo wannan shine asali wannan shine abin da shari'a ta sani ba wannan magana ba shi ka mun ilimin hakika kamar yadda muka faɗa asali ma babu shine ko Allah bai dora mana shi ba ballanta namu neme shi to wannan kenan To, ‘yan uwa ku ji kun ji rashin adalci da rashin imani na Malam Lawan Trayom ya ce shi ilimi ana koyanta ne wajen a wajen neman ilimin da koya yauwa saboda haka ilimi dole ne in kana bukata za je ka neme shi za je ka neme shi Allah ya sanar da kai ta wajen nema saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam ma Allah ya koyar da shi har ya ja aya yace ce Allah mahu shadidul kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya koya masa ne ta hanyar wato a mala'ika jibrilu to saboda haka duk mutumin da zai ce maka ya koyi ba a neman ilimi da wuridi ma'ana mutum ya ɗauki auradai ya nemi ilimi ko ya san wani abu to hakan ba ta yiwuwa to amma akan ibnu taimiya yana yiwuwa amma akan wani ne baya yiwuwa shine maganan da nake so in gane in cire muku shi in ibnu taimiya ne shi zai iya ya karanta istighfari ko auradai Allah ya sanar da shi wannan ilimin amma su sauran bayin Allah a, a nasu ne ba zai yiwu ba yanzu dai kun ji da kunnenku ya ce hakan ba ta yiwuwa saboda har ya ja aya Allah ya ce Allah mahu shadidul kuwa saboda haka shehu Aliyu Harazimi ya ce ana neman ilimi ta hanyar mutum ya shiga halwa ko aje a yi auradai Allah zai sanar da shi amma fa ibnu taimiya ya kai shi yana karban ilimi ma dare daga manzan Allah ma wannan duk shi yana inganta abin da bai ya inganta shi ne wani bawan Allah daban a ce shi ina so in sa muku tana kudin ne daga bakinsa a farkon al'ukudu duriya ya karanta cewa ah, ibnu taimiya yawa shi ibnu taimiya allah zai sanar da shi ilimi idan ma yana, yana cikin ne a duba littafi in ya kasa gane ilimi to zai saya ya kama iski ya yi dubu ko yayi sama da dubu ko yayi yi kasa da dubu sai Allah ya sanar da shi ilimin shi ibnu taimiya wannan shi zai yiwu a wajensa amma sauran bayin Allah su zai yiwu amma ni ban san shi sai dai Abbas Sadauki wane amsa ya bashi ba akan wannan din amma ni ina so ne kullum dama abin da nake magana ku dinga daura mutane nan akan sikeli su da kansu yanzu a farkon a yanzu in kuka koma karatunsa na biyu a ciki yake magana ibnu taimiyya yana karban ilimi ya kasa gane ilimi to zai iya ya samu hmm? Allah ya sanar da shi ta ta ya yi istighfari ku saurari zancen hazikan masanin wannan fage na ilimi ma'ana sai ya yi musu gyare-gyare ya yi musu matashiya maqasudul kitabu wa sunna duk gwagwarmayar ibnu taimiyya an ce ya ilimin kaza ya iya ilimin kaza amma kololuwar abin da ibn taymiya ya sa a gaba dan ya kai gare shi shine ilimin littafin Allah da sunnar ma'aiki wala qad sami'tuhu fi mabadi amrihi yaqulu ibn abdul hadi yace haqiqa na ji shi a farkon lamuransa yana cewa ko kuma wasu daga cikin almajiran ibn taymiya manya suna faɗa ibn abdul hadi ya ji daga gare su yace innahu la yaqifu khatiri ibn taymiya ya ce wani lokaci kwakwalwa ta takan ja ta tsaya fil mas'alati in ina binciken wata mas'ala ta ilimi wa shay'u aw al halatu allati tushkilu alayya alhalin abinda ko halin da ya rikitar da ni shi ya tsayar da ni ma'ana wani lokaci zaka ga ibnu taymiya ya ja ya tsaya to ya kasa fahimtar wani abu ne na ilimi ko abin ya rikitar da shi sai ce fa astaghfirullah ta'ala alfa marrati idan na samu kaina irin wannan hali sai in tsaya in yi istighfari sau dubu au aksara ko sama da dubu au akalla ko ƙasa da dubu hatta yan shari'ar sadaru da haka har sai in ji zuciyata ta sake tunani na ya washe Allah ya yi min buɗi na fahimta abinda wannan yake nunawa kusancin ibnu taymiya ga Allah da yawan bauta musamman yawaita istighfari ya taimaka masa wajen kaifin kwakwalwa da tunani da kuma samun kaiwa ga inda ya kai na baiwar ilimi da Allah ya masa wayan halla ishkalu ma ushkila sannan ina cikin wannan yanayi na istighfari kawai sai in ji rikicin da ya rikitar da ni ya warware kala ya ce wa akunu izzaka kuma tana yiwa a irin wannan lokacin ma Na kan kasance fi suki a kasuwa ma'ana ko a kasuwa ce nake tunanin wata matsala sai na kasa fahimtar ta to sai in tsaya in ci gaba da wannan istighfarin nawa daga haka kuma sai Allah ya warware mu awil masjid wani lokaci ina masallaci awil darb wani lokaci ina kan hanya awil madrasa wani lokaci ina makaranta la uni dhalika min adh-dhikri wal istighfari kasantuwa ta a irin waɗannan wajaje baya hana ni istighfari baya hana ni zikirin Allah subhanahu wata'ala ila an anala matlubi ni dai har in samu abin da nake nema na wasakewar tunani da kuma fahimta wacce nake neman ta a wajen Allah subhanahu wata'ala to yanzu lokacin mu ya cika wannan shine karatu na yau cikin yan uwa kun ji jawabin shi ibnu taimiya a kasuwa ma idan ya kasa gane wani irin ilimi to yakan zuwa ya tambaya ma'ana ya yi isigifari eh? ya yi isigifari ko salatin ya yi isigifari dubu ko ɗari a sama da dubu ko kuma kasa da dubu sai Allah ya ganar da shi wannan ilimin da ya kasa ganewa amma ga da farko na sa muku cewa a cikin jawahirul ma'ani ina ji karatun ko a satin nan aka yi ya manta a karatunsa a halka ta biyu gashi nan an kawo gashi nan al'akudu na sa muku ne don ku ji nashi din gashi nan ibnu taimiya ya ce wala qad samituhu ibnu abdul ya ce hakika na, na taba jinsa fi mabadi amrihi cikin farkon al'amur mafarkon al'amuransa ya kulu yana cewa iza eh, hula la yaqifu hadiri fil mas'alati kwakwalwa na za ta dishe in kasa ganewa wata mas'ala au shai'un ko wani abu aw halatan lati tashkala alaiha ko kuma wani karatun ya mun ishkali in kasa gane karatun fa astaghfirullah alfa marratin sai in yi istighfari so dubu au aksara ko fiye da dubu au akalla ko kasa da dubu hatta yan shari'ar sadri hatta Allah ya share min in gane wannan ilimin wani irin rashin sauran Allah ne ibnu taymiya shi zai iya yayi addu'a ya gane karatu ibnu taymiya zai iya ya yi istighfari eh? shi baka ja masa ba a lokacin da ka karanta wannan bayanin yadda ka yi ka yadda ka jinjina masa ka wuce amma ga shi nan an ce ibu shau aliyu harazimi an ce shi yana iya eh, ya yi kara abin mutum zai iya ya yi istighfari duk da ma abin da iya yi istighfari ko ya yi addu'a ya gani ka ce ma a'a ba yadda za a yi mutum ya gane karatu wannan ba shi bane sarin gane karatu har ka kawo ayan nasin alkur'ani ka ce Allah mahu shadidul kuwa manzon Allah ma jibrilu ne ya sanar da shi saboda haka ba yadda za a yi a gane ilmi to me yasa lokacin da aka yi magana akan kan eh, ibnu taimiyya eh, ibnu taymiya baka ja ayan ba me yasa baka ce ibnu abdul hadi makaryaci ne ba me yasa baka ce ibn taimiya makaryaci ne ba shehu ɗaya da girman kujeranka ya kai ba a neman ilmi sai ta hanyar ka je ka koya a makaranta ta hanyar ka je ka koya a wajen malaminka shi yasa yan uwa ku gane wayannan bayin Allah munafikai ne ba su da tsoron Allah ko na miskala zarra gashi nan a halka biyu a cikin disem ah, halkan da yake yi amma da aka zo kan wannan bayani a cikin jawahirul ma'ani ya ce wannan samsam ba ta yiwuwa samsam ba ta yiwuwa har ya ja aya amma da aka zo a halka ta biyu ku koma baya a halka ta biyu a cikin al'ukudu duriya shi ibn ne da kansa ya ce wani lokaci zai samu ishkali na ilimi ya kasa ganewa sai ya kama gifari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yayi dubu kafin yayi dubu ko sama da dubu to Allah zai sanar da shi wannan ilimin ya gane shi kai ya ce fa wannan al'amarin fa wai ba wai sai yana gidansa yana zaune yana yana duba littafi ba fa ya ce a'a wa akunu izzaka fi su wannan al'amarin zai iya ta same ni ma a kasuwa ma in yana neman wani abu ya kasa ganewa kawai sai ya kama isgifari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai Allah ya ganar da shi wannan ilimin awil masjid ko kuma in yana masallaci sai ya kama isa gifari astaghfirullah astaghfirullah sai Allah ya turo masa ilimin min ladunhu daga wajensa min ladun hakimin alim eh wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin alim amma eh, shi abinda baka sani ba me yasa za ku yi magana ne Allah ya ce wala takum alaysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula shi yanzu manzan Allah da ka faɗa Allah mahu shadidul quwa to ga a wata ayan Allah yana cewa wa innaka latulaqal qur'an min ladun hakimin kai fa ya rasulullahi dare santa ne kana karban ayan nan daga waje na inji Allah a suratul kafi idan ka je a suratul kafi idan ka je Allah yana cewa wajada abdan min ibadina atainahu min ladunna min ladun daga wajen tare daga Allah yake kwankwasa waye din shi hadir amma anaka yana da wannan matsayin amma shehu tijani ko shehu ibrahim ko shehu nai ko su baye bayin Allah su ba yadda za yi su yi wuridi su gane ilmin. amma ibnu taymiya zai iya ganewa bai saya ba awid dabi kai a kan hanya ma in yana tafiya in yana tunanin wani ilimi ya kasa ganewa kawai sai ya kama istighfari astaghfirullah astaghfirullah sai sai Allah ya turo masa ilimin ya sa ake tusa shi a cikin kwakwalwa ya gane sai ya wuce ya kasa sai ya wuce duk wani ibnu taymiya yana da wannan alfarma yana da wannan dama awil madrasa ce ko yana makaranta ma wajen koyarwa ko yana karatu in ya kasa gane karatun maimako ya tambayi malami kawai sai shi ya kama isigifari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai ya ta isigifari Allah ya ganar da shi yace la yamna'uni zalika min zikiri wal istighfari ila an anala matlubi yace wannan fa bai zai hana ni ba eh in yi zikiri in yi auradai in yi istighfari ha hatta Allah ya ganar da ni wannan ilmin. hatta me Allah ya ganar da ni wannan ilimin amma na a bayin Allah saura wannan su ba su isa su kai wannan makamin ba amma na ibnu taimiya shi da ya zo wannan gurin jinjina masa kai kai wani irin mara sauran Allah ne shasa tun lokacin da muka yi karau da kai a isha'i daga nan na gane cewa kana da tsoron Allah ko baka sha sa na daina bibiyar karatun ma saboda na tabbatar kai munafiki ne baka da baka da tsoron Allah dalili kai da kanka sai da na kai ka cewa eh, sai da kai da kanka sai da na kai ka cewa na tambaye ka da aka ce an mero annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zancensa an mero annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zancensa tashkikul juyubi innama shakkul juyubi alaihi mimma yalzamu lisiwahu tashkikul juyubi Lisiwaku sai dai a waninsa tashkikul juyubi kakkece riga idan mutum ya mutu to wannan innama ma eh, wannan tashkiku jubina dole ne ma a yayyage riga ya za a yi annabi ya ce eh, inni bari'un mina salikati wal khalikati wa shaqati eh, ai wannan hadisin ba za ta yi amfani ba akan manzon Allah na tambaye ka nace maka to yanzu wannan me matsayin mutumin da ya ce manzon Allah ya ce ba ni ba shi ya ce kuma in dai akan Ibn ne sai yayi shi ka ce eh shi ce riga idan mun musiba ta samu mutum ka ce wannan haramun ne na ce malam lawan ba magana haramun ake yi ba maganan an meruwa manzan Allah zancensa ake yi me kake cewa ka ce eh wannan ridda ne to da Allah jama'a duniya ku saurara wannan zancen shi da bakinsa ya ce wannan kalman ridda ne to yanzu in yana da imani ya ɗauka zai sake karanta al'ukudu duriya ibnu abdulhadi da ya ɗauki wannan maganan ya rubuta shi a cikin littafinsa ya ridda don ya yarda da magana ne ya rubuta shi a cikin littafinsa shi al'ukudi da ya rubuta kasidan ya ce lisiwaku tashqiqul juyubi ma shakkul juyubi alaihi mimma yalzamu wannan magana shi ma al'ukudi shi ne ma number one kafirin shi shi ya dauki ya rubuta shi akan yabon shehi sa ibnu taymiya shi kuma ibro abdul hadi dan ya yadda ne ya dauki wannan takaddan ya rubuta shi a cikin littafinsa a cikin al'ukudu duriya da in bai yadda da maganan nan ba ba zai kawo shi ba a cikin littafinsa dan ya yadda da shi ne saboda haka dan ya ce ku gane fa girman ibnu taymiya ibnu taymiya ya kai fa matsayin da ko annabi idan ya yi magana za a yi a mayar magana a kansa shi yasa ya rubuta shi kuma na tambaye ka me matsayin mutumin da ya mayar wa manzon Allah zancensa kace ya yi ridda to a ranar na ɗauka wallahi tallahi za ka bar karanta al'ukudun duniya amma da kai ma ka yadda da wannan maganan cewa za a yi wa annabi magana ka yadda da littafin nan ka yadda da abin da duk aka faɗa a cikinsa sha sa ka ci gaba da karanta al'ukudun duniya amma inda kai mumini ne in kai da mutumin kirki ne inda kana ganin girman manzan Allah wallahi tallahi daga ranan da na karanta maka wannan baitin kai da bakinka ka tabbatar cewa wannan ridda ne wallahi ba za ka sake daukan al'ukuru duriyu a hannu ba ma wani littafin ba don larura irin na wayan nan in sun taso da zancen mu ci da shi ba haramun ne mu ajiye shi a cikin gidajen mu. amma abin da ya sa muna ajiye shi saboda irin wayan nan fasikan mujirimai munafikai makiya annabi muhammadu in ba dan shi ba haramun ne mutum ya dauki littafin na mai karanta shi haramun ne wannan al'ukudu duriya mutum ya aje shi a gidan sama dalili cewa aka yi sun merwa annabi zancensa lisiwahu inna ma ta lisiwaku tashqiqul juyubi inna ma juyubi alaihi mimma yalzamu alai kuma da na tambaye ka kai lawan a isha'i fm kace record yana nan kace wannan yayi ridda ko ma waye to kaga mutane guda biyu ne a lokacin mana ka gaya mun ka tambaye ni ka ce ibnu taymiya ne ya ce ya gaya musu su bari hakan ce maka yawwa a babun adalci wannan kalman ba abin ya, ya safe ibnu taymiya dan an rubuta wannan littafin bayan mutuwan ibnu taymiya ne wannan kasida ma an rubuta shi ne a marsiya marsiyan da aka yi wa ibnu taymiya bayan mutuwansa a ciki ne al'ukudi ya faɗa to kaga al'ukudi da ya rubuta wannan kasidan number one tataccen kafiri mushiriki ya ridda sannan kuma ibnu abdul hadi da ya ɗauki wannan takaddan wannan kasidan ya sa shi a cikin littafinsa don ya saboda ya karanta inda bai karanta ba ba zai sa shi ba ya karanta shi saboda ya yadda za a yi ai baram baram da manzan Allah inda akan ibnu taimiyya ne suka ce duk abin da manzo Allah zai dan manzo Allah ya ce ba ni ba mutumi da ya kekkece riga suka ce koma me sun yadda indi akan Ibnu Taymiya ne to bayan bayan bayan shi Ibnu Abdul Hadi ko Ibnu Al-Qayyim Jauzi ya gamu da wannan littafin kuma ya karanta wannan magana ta al-ukudi yayi shuru bai yi magana ba yayi ridda Ibnu Kasir ya ɗauki wannan kai kar in takaita muku duk almajiran ibnu taimiya tun daga shi akan ibnu abdulhadi har zuwa yau wanda ya ga wannan maganan a ciki ya ajiye littafin a matsayin ya yadda ko yana karantarwa ya kafurta mushiriki ne tantan kuma da bakinka muka yi maganar nan kai da kanka ka yadda cewa duk mutumin da ya mayarwa manzo Allah zancensa ya kafurta ta ce ridda ya yi ridda ma'ana ridda ya kafurta ya fita daga musulunci Wani shine abin da abin imam malik ya faɗa akan mimbarin manzan Allah kullum kullum duk kowaye a duniya ba ibnu taimiya ba ko baban ibnu taimiya ne kullum ba ibnu abdulhadi ba ko baban ibnu abdulhadi ne ba al'ukudi ba ko baban al'ukudi ne kullum yuhazu hazu in yayi magana za a ya karba wa yuraddu kuma za a iya a mayar masa illa sahibu hazal kabar sai dai ma'abocin wannan kabari ya nuna kabarin manzan Allah shi ne kaɗai mutumin da idan ya yi magana idan ka miyar masa ka kafurta illa sahibu hazal kabar in ji imam malik to kai kanka na ce maka me masayin wannan mutumin ka wanda ya meruwa manzan Allah zancensa manzan Allah ya ce ba ni ba wanda ya kyakkece riga a yayin da aka yi mutuwa ibnu abdul hadi ya karba daga al'ukudi ya ce wannan magana ba ruwansu sun meruwa manzan Allah zancensa ya za a ce ibnu taimiyya ya mutu ba za a kekkece riga ba to mahallu shahid shine shine yanzu ibnu taimiya shi yana da ikon da eh, a gaba ma shi nan akwai abin da ya fi haka ma a gaba shi nan rubana talat alayya ayatun wahidatun nawi mi'ata tafsirin summa as'alullaha fahama wa akulu ya muallimu adam wa ibrahima allimni wa kuntu azhabu ila masajid al-mahjurat wa nawiha wa umarrigu wajihi fit turabi wa as'alullah ta'ala wa akulu ya muallimu ibrahima fahimni aya ɗaya zai ga fassarori ya kai kusan ɗari ko sama da haka ko kasa da haka sai ya rikice to wace fassara ce mafi dacewa wace fassara ce daidai wajen malami yake zuwa ba wajen malami ba sai ce summa as'alullah sai in roki Allah alfahama ya fahimtar da ni wace ce wace fassara ce daidai wa akulu sai in ce a can baya istighfari yake yi to yanzu ba istighfari yake ba sai ya ce ya muallimal adama wa ibrahima allimni ya wanda ya sanar da annabi ibrahima da annabi adamu da ibrahim da ilmi to ni ma allimni ka sanar da ni in gane ilmin dare daga wajenka ba daga wani malami nake bukata ba shi nan wa kuntu na kasance a zuhabu ila masajid idan na rikice irin wayannan abubuwa suka rikice mun sai in je masallatai almahajurat wanda aka kaurace musu wanda ba a sallah a cikinsu ba mutane a ciki wani kongo haka sai ya je ya shiga ya zauna wiha ko kuma makamancin haka ya je da inda ba kowa ya zauna ya dinga goga fuskansa a kasa wa as'alullaha in roki ubangiji wa akulu sai in ce ya muallimu ibrahim fahimni ya, ya wanda ya sanar da annabi ibrahim ilimi to ni ma fahimni ka fahimtar da ni wannan abin da na kasa ganewa shasa dan izala ba wahabiye babu munafiki mara tsoron Allah a duniya irinsa ya karanta wannan duk ya wuce amma yanzu da ya zo cikin jawahirul ma'ani inda Shehu Aliyu Harazimi ni ban ga ban gurin ba ma dan ban je ce ba kawai wannan magana shi nayi kwatin din shi saboda na san yayi yi tana kuɗi ya kama kansa kaf ya sa na ce bari in goga masa ya sosai wani wani shi sauran Allah ne Allah yana cewa wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa kar abu kar ya sa abokin gaba wai saboda kana gaba da shi ka ki masa adalci in ji Allah wala ya jirman na wala ya jirman kumshan anu ala Allah ta ajiru shin ba za ku yi adalci ba kawai dan baka son mutum da kawai dan baka son dan ɗarika kawai dan baka son sufaye idan aka zo nasu ka sharranta musu ka musgure ka da kan karatu idan aka zo kan malaminka ka jinjina ka yaba ka wuce Allah ya ce ala Allah ta ajilu Allah ya ce i'dilu ku yi adalci mana wa akrabu li taqwa shine shine shine za a ce maka kana da imani me ma'ana in baka yin haka kai ba muna kai ba baka da imani kai munafiki ne kai mujrimi ne kai fasiki ne shine abin da ayan yake yake nuna wa fa iza qultum adilu idan za ku yi magana ku yi adalci walau kana za ku ruba ko da akan babanka ne ko da akan shehinka ne ko da akan malaminka ne ka yi gaskiya in ji Allah ya kamata lokacin da ka zo kan magana akan ibnu taymiya idan karatu ya bata masa yana isi gifari Allah ya sanar da shi ga kuma ka sake dawowa kan magana gurare guda biyu ne ma yanzu na kawo eh, wancan na farko hmm, wannan a shafi na 124 wancan na rufe wajen kar da Allah ya sa ya bace min aha gashi nan a shafi na na takwas wannan a halka ta biyu ne shi ibn taymiya ya ce idan karatu ya bata masa fari zai yi a shafi na 24 zuwa 25 ya ce idan karatu ya bace min idan a fassarori na kasa gane wacce ce mafi sai ce sun ma as'alullah alfahama sai in roki Allah ba wajen malami zai ce to ni kan fa na samu mas'ala saboda me saboda wannan malami ta fassararsa ya ce abu kaza wancan malami fassaran ya ce abu kaza wancan malami ya ce abu kaza na kasa ganewa wacce ce mafi amfani wacce ce mafi mafi mafi mafi inganci amma ce a ba haka yake ba ya ce summa as'alullaha sai in roki Allah alfahama in gane sai ya faɗi addu'an da yake ma wa akulu sai in ce ya muallimu adam wa ibrahim allimni ni maka ka sanar da ni direct daga wajen ka Allah wa kuntu ashabu ila masajid maimakon ya tashi da ya tashi ne ya tafi wajen malamai yace ba wajen malamai ke zuwa ba yace zai tashi ya tafi masallatai masallacin ma ba na cikin gari wanda jama'a suna ciki ba a'a almahjurat wanda aka kaure ba kowa wanda aka kaure ce musu sai ya je wajen ya dinga turmuza fuskansa ma'ana ko wata kila ya sa shine yake nufi na sani ya sa goshinsa a kasa ya yi ta roƙon Allah wa as'alullaha ta'ala wa kulu ya muallimu ibrahim fahimni ba malamai ne a kasa ba malamai ne a duniya ba a malamai ne a garin da yake ciki to wannan wani irin rashin tsoron Allah ne in aka zo wajen wanda kake adawa da su kamar da kan karatu in aka zo wajen shayinka ka gyara shi duk muninsa ka kuskure shi tunda nake binka har na daina binka ban taba ji wata magana da aka zo kan Ibn taymiya kace kace hakan ba daidai ba hatta ka karanta da bakinka kace ma wa kullu hadisin duk wani hadisi allazi la ya'rifu ibnu taymiya falaysa bi hadisi ka duba ba wannan magana kai ka san kariya ce a ce duk wani hadisin da Ibn taymiya bai santa ba to falaysa bi hadisin ba hadisi bane wannan amma ka kwaskware ki ka fenta shi eh? kai masa makeup ka mai da shi kyakkyawa in zo a cewa mutum duk wani hadisin da ibnu taimiyya bai san da shi ba falaisa bi hadisin aka ce ba ba kwata kwata ba ba hadisi bane tasuniya ce amma ka kuskure shi ka masa makeup ka gyara ka an tada masa hanci an tada masa fuska an gyara masa kunne ka ka masa ado ka wuce irin wayannan maganganu suna nan bajjak la tu'addu wa la tusa wani rashin sauran Allah ne to ba ma fa ibn taymiya ya kai ya kawo ba ma wai maganan cewa a ya zo ya yi addu'a ba ibn taymiya a cikin madarijus salikina eh, na ibn jauzi an kawo cewa shi yana karban ilimi ma daga wajen manzan Allah direct yana karban ilimi direct daga wajen manzan Allah direct daga wajen manzan Allah wakala shaihuna kana yashkuru alaiha hayanan halin eh? man kusalli alaihi janaiz un lokaci halin wanda zan sallace shi ya mutu yana yana yi min ishkali to ya tambaye shi an kawo gawa kawai ka fito kai masa musulmi ne eh ba ruwanka mutumin kirki ne mutumin banza ne ba abin da ya shafe ka amma ka ji ba shishigi na ibnu taymiyah ya ce wai to dewa in an kawo min gawa in sallace shi wai yana yana abin yana yi musu iskali mutumin kirki ne ko mutumin banza ne munafiki ne ko musulmi ne wai abin yana shiga mun duhu hal huwa mumin shin wannan mutumin mumini ne au munafik ko kuma munafiki abin yana yi min iskal ba na iya ganewa ka duba shi shigi ba fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fil manam sai in ga manzan Allah a cikin bacci fasa'altuhu an masail adida sai in tambaye shi mas'ololi daban-daban ya rasulallahi hadisi kaza hadisi kaza hadisi kaza dinnan yaya matsayinsa yake sai manzo Allah ya ce masa eh hadisi kaza hadisi kaza ga matsayin sa gashi gashi ga abin da to hadisi kaza nan me ake nufi a wajen sai manzo Allah ya ce masa eh ga abin da yake nufi a wajen a cikin Qur'ani akwai aya kaza shin wannan aya me Allah yake nufi manzo Allah ya tambayi mas'aloli daban-daban shin a wajen alwala abu kaza dinnan ya za a yi shi eh shin a wajen sallah abu kaza ya za a yi shi ya tambayi manzon Allah daban daban daban daban a cikin mas'alolin da na tattauna da manzon Allah to a cikinsa akwai wannan mas'alan cewa wannan mutumi ana kawo jana'iza wani lokaci ba na ganewa shin wannan mutum mumini ne ko wannan mutum munafiki ne kaga wannan ai tasuniya ne kaga shi zai nemi ya kwanta ya yi baccin kuma a yi karatu tare da manzan Allah ya tambaye shi mas'ala ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba mas'ala iri daban-daban amma wannan duka tun da ibnu taimiya ne shi zai iya yayi amma in an ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga manzan Allah za a ci a ne to gashi nan yanzu wannan kai kasan ba bacci ake ba a bacci ne zaka tambayi mutum mas'ala ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba har ka za ka ɗauko wannan mas'alan da yake damun ka shi ma ka sake cusa shi kaga me anan yake nunawa ibnu taymiya dariyat yana karatu ne a gaban manzan Allah wa ya kawo ibnu al-qayyim jawzi a ina a cikin madarijus salikina saboda haka wani irin rashin tsoron Allah ne a tattare da ku saboda haka 'yan duniya mun fito muku ne ku gane waye na mutane makaryata ne azzalumai ne munafukai ne mujirimai ne ba sa jin tsoron Allah na dai na kawo muku tabbaci a farko na sa muku kun ji cewa ba wannan hanyar neman ilimi ba ne ya ce kwata-kwata wannan ba hanyar neman ilimi ba bane dan manzon Allah ma Allah ya ce masa Allah mahu shadidul kuwa. jibrilu ne ya koyar da annabi to saboda ka ba yadda za wani mutum ya gane wani karatu da addu'a da wurdi amma ya manta a halkansa ta biyu zama da yake na al'ukuru duriya da jawahirul ma'ani din disem wannan ma'in da ya faɗa din a karatun jawahirul ma'ani da al'ukuru duriya ne yake ina ji a satin ne wannan ya karatu ko kuma satin da ya wuce dan yau ne zai satin da ya wuce ne ya wannan karatu da na gani an yi kwasi na shi kwana biyar da <coughs> ya wuce ko shida a shafin sai dai abbas sadauki to sai na ɗauko na sa muku kunji sannan kuma a halkarsa ta biyu ga ibnu taimiya idan karatu ya ɓace masa idan ya kasa gane karatu zai ɗauki isi yayi ya yi tubu <coughs> in kafin dubu din in Allah ya sanar da shi sai ya dakata in ya cika dubu tukun Allah ya sanar da shi shikenan in a dubu ma Allah sai ya sake wuce aksara ya ce ko ya fi dubu din hatta sai Allah ya ganar da shi ilimin ga abin da ake nufi da wannan ayan ko hadisi kowane irin ilimi aka sake nausawa zuwa gaba shafi 24 zuwa biyar yace to aya guda ɗaya tafsirinsa zai zama ɗari ko sama da haka sai ya kasa to wacce ce ta gaskiya sai ya roki Allah ya ganar da shi hatta ya tashi takanasta kona ya tafi masallatan da aka kaucewa ba kowa ya je ya zauna a cikin ya yi ta goga goshinsa a kasa yana cewa ya mu'allimul ibrahima wa allimni saboda ka wannan wani irin rashin tsoron Allah ne wallahi tallahi mabiya nan mutane ku shiga taitayin ku yi wa kanku kiyamun layi tun da wuri tun kafin dare ya yi muku ba yadda za a yi makaryaci maha'inci ya zama malami inda za ku karbi addini a wajen wayan nan ga kun shiga uku saboda nan za mu dakata qulu qawli haza astaghfirullah li wa lakum اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين